Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. barkan mu sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawarar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata shi ne da wanda ke tattaunawa kan batutuwa da shahidiyan mata a cikin fannin daban-daban na yaro al'umma ce da kullum yau shirin na hilin mata ya yi tattaki zuwa madawa da ke jihar tawa inda za mu tattaunawa kan maudu inda ya danganci mata da noma shin wace irin gudunmawa ce ya kamata su mata su kawo don tattalin albarkacin noma a wannan lokacin na kaka bana dai wasu yankuna na gundumar ta madawa da dama daga cikinsu damanar su ba ta yi kyau sosai ba gashi kuma ɗin abun da wato aka samu a cikin shi ne za a ɗaukan ɗawainiyar abincin gida da kuma tsare-tsaren wasu sabgogi kinan ya zama wajibi a yi tanadin hanyoyin inganta wannan abincin don a samu a kawar da wannan nauyin na iyali a cikin wannan tahiyar mata suna da muhimmiyar rawar da ya kamata su taka a matsayinsu na uwayen iyali dalilin da ya sa kenan muka shirya wannan muhawarar don sanin takamaimai gudunmawar da ya kamata su mata su bada a cikin tsarin tattalin albarkatun na noma don kiyaye almubazzaranci wanda ga baki daya yakan kawo aikata da na sani domin abincin da wani lokaci ya kamata a ci shi tsawon shekara a cikin lokaci kalilan sai a batar da shi wannan kun ba karamin kuma baya ke kawo a cikin zamantakewa ganin mahimmancin shirin yasa muka kasa muhawarar ta mu kashi biyu a karin farko za mu tattaunawa kan mahimmancin noma ga mata sannan kuma mu duba ta kakane su matan za su adana albarkatun noman nasu a dalilin haka muka gayyato da mata waɗanda suka yi fice a fannoni daban-daban musamman ma mata masu noman damana da kuma waɗanda suke yi noman rani a nan cikin ɗakin magana na radio sarauniya da ke madawa muna tare da hajiya maimu ibrahim mace ce wadda take noma sannan kuma tana jagorantar kungiya mai sunan amfanin kowa barka da zuwa sha maimu a tare da mu akwai uwar gidan kuya hadizatu mamman ita ma ta kasance shugabar kungiya ce ta mata da ake ce ma alfijin sannan kuma babban manomiya ce barka da zuwa uwar gidan kuya a tare da mu akwai mana al'amura na yau da kullum cewa da sociolog malam lawal gado barka ku da isawa wa alaikum salam wa rahmatullah bakin mun da karbi goron kai tare mu haura studio kalango ni hawa usman nake mana alhale marhabi Tuma Dalla kamar da yadda na bayyana muku kashin farko na muhawarar tamu zai mai da hankali kan batun na noma wace irin rawa mata suke takawa a bangaren na noma. Shin idan muka soma da ku wani gidan ku ya hadizatu ko za ku iya ku bayyana mana kamar tun yaushe ne kuka shiga cikin wannan aiki na noma noma ko da aka tashi cikin shi muka tashi tun muna zauwa ba kan ka zo ka yi dan kaɗan kana gani uwaye suna yi kakannu suna yi har muka zo mu da kanmu muka shiga kaɗan kaɗan har da yanzu muka mai da shi sana'a tun ana aron gona ka yi shi har ta kai yau ka samu gona taka ta kanka kana noma kuma har ya kai yanzu muka zamanto kai ka san abin da zaka noma ka yi na ranin ka yi na damana akwai na sana'a akwai na ci to ita a bangaren kamar kungiyar taku wato kuna iya gaya muna kamar takamaimai kungiyar matan da ke cikinta aikin noma ne suke ko kuma a kowane abin da suke na daban to kungiyar mu da fara dai mu 21 muka fara a yau dai har mun kai mu 60 da yan kai akwai masu noma akwai masu kiwo akwai masu sarrafawa kuma akwai masu kasuwancin su saye su ajiye su saida ana yin noma na rani ana yin na damana muna yin shi na damana mafi yawanci na abinci ne to yanzu har ya kai ana ta saidawa kamar wake kamar gujiya su wa'annan an yi su an yi dan amfani amma dai na saidawa ne mun dawo kanki madam kuya hajiya maimu ibrahim kungiyar mata amfanin kowa su tun yaushe ne kuka ɗora wannan ita kungiyar taku kungiya ta mu ta jima tun da karamin takalilu mun yi shekara goma mara kungiya ta mata don shi aikin lambuna wanga da manka ka fara lalle wadda ta ce tun na uwayen mu tun ala rija ta laka man ka fara aikin laka a gina mana rija mu jawo ruwa da guga sannu sannu in kai buhu sha biyan ma ya baka akai har man ka kai talatin yanzu har Allah ba mu iko an ka samu an ga rokka tun da yanzu karamin takalilu sai mu samu buhu hamsin buhu sittin kai in ta yi daɗi ma in akwai ruwa don yanzu matsalar ruwa muka samu amma sai da ba mu samun matsalar ruwa wala da an mun yi buhu dari ba a mamaki amma yanzu matsalar ruwa tun da albasa lokacin da ta zaburo marmakin ta samu ruwa bata samu ruwa ba sai rija ta to madan madan inda zaka eni biyu can ga farko yanzu sai kai bakwai guda kara bai baka bata ruwa ba to yanzu kan mu kai ga matsala baya ga noman na rani kuna yin noman damina mura yin noman damina to me kuke sawa a lokacin damina da me kuke shinkawa mura shi baka gujiya mura shi baka wake muna shibka hatsi muna muka da nan kuma yanzu har da albasa ma muka ta mana mm. eh muna ta albasa mm. noman da kuke yi a nan kamar ya ne kuke tsara shi na muka tsara shi noma mm-hmm. tun kungiyar muka shige ta sai mara zuba asusu da muka azuzu sai mara samu wa'annan kuɗin mara jiha duk bakwai mara jiha duk bakwai mara jiha har hamsin hamsin in muka tara suna muka tahiya mu sai wani bi mu ɗauki yan aiki yan an yi noma mm-hmm. mu ɗauki yan aiki mu yi noma damana in mun ka samu noman damana ya huce wannan abincin da mun ka samu na noman damana sai mu kama shi mu kammala shi in mun ka kammala shi lokacin roman rani in ya kama wannan abincin na wanda mun ka kammala da wanga asusun da maka jewa shi na maka sai da kun mu samu mu wara mu yi wa galambuna ta rani mm. eh shi maka samu mu juya mu yi lambuna ga ta rani da gujiyan da waken mu da hacin mu sai mu aji su man noma sai in sun fara gujiya sun ka fara kuɗi sannan aikin rani ya kama sai mu sai da su mu sa su ga wanga aiki mu sai taki mu sai mai mu ɗau wasu 'yan aiki dai wanda ba mu iya ba dai wanda muka samu sauri mu yi maza maza alhamdulillah ya jira mu kai domin sake dawowa kanki wato hajiya maimu ibrahim mu koma a fannin naka wato ministan al'amura ne da kullum cewa da lawali gado shin wani kallo ne kuke ma wannan noman da mata suke yi harkar noma ga mace sai mu ce ba abu ba ne na mamaki saboda al'adunmu akwai wanda ya san al'adunmu ya san da mata suna noma lokacin koda ba su da gandaye akan ba su hilin da za su noma da ake ce ma gamana sai a ba mace gamana wannan gamana ita ce in ta noma doni dan uzuri da ke gare ta wani bikinta wani kankwaryanta wani wane ne shine take tanadawa to a kwana a tashi haka kai ga inda mata suka gane sai su ce cikin gado su ma a raba a basu gona kuma sukan saye da kuɗinsu har ya kai yau zamani sai suka shiga cikin gwagwarmaya da maza na kasuwanci su ma suka sa kansu nema to ni sai in ce a ɗan takaitaccen tarihi shi ya kawo mu gawan ga matsayi ba inda aka hana mu mace noma babu a musulunci ba hana mata noma ba to amma wani lokaci sai ka tar da saboda sai an ɗauki yaunin ta dole mu gare mu sai abin ya zama mamaki ko da mace za ta noma to sai mu ce to ta kula kuma da addininta ta sayar da za ta yi da aikin gada da za ta yi da zaman gidanta na aure ka a samu saɓani mm-hmm. to ni ina ji yanzu su dai mata matsalar da suke ciki kenan to alhamdulillahi yau ba su suka gane ba ma mazan suka gane <laughs> Eh. tunda suka bar su suna yi suka bar su suna yi game mhm. na bayyana muku cewa maudu'in ta mun kasa shi gida biyu yanzu idan muka ɗauko wato fannin na biyu wanda ya danganta da kamar tattalin albarkatun na noma wato uwar gidan kuya hadizatu mamman kina jagorantar wata kungiya ta mata manoma wadda ake ce ma alfijir shin wani irin fasahohi ne kike kawo ma wannan matan don ya zamanto cewa sun adana wannan albarkatun noma mhm. na gode hajiya lalle ina jagoranta wannan kungiyar kuma kamin ma in shiga in fara aikin kungiyar sai da na yi aiki na animation or development mhm. kenan a can na samu sa'o'i wanda zai sa in taimaka ma 'yan uwana mata kamar wani aikin wayar da kai ne kuke eh, eh aikin wayar da kai ne muka yi tun bayo bayo zancen ya kusa shekara talatin ma mhm. project population to anan ne muka samu shine ma yasa har nake jin daɗin kusantar mata yau shige cikin matan karkara ne ma na ɓaci eh, nake jagorancin su mm. to mafi yawanci muna fara ne in muka tattaru haka tun daga biki zama dai haka mu zama na banza ko cikin unguwa ko wani muka gamu muna kwatanta ma mata ya kamata su samu abin dogaro da kai har ya kai wajen noman to da sai su ce mu bi su samun gona sai mu ce nemi suhuri ko nemi aro har ya kai wadda ta ce an hana mata mu ce muka je mu samu a tambaya a bata gonata in ta gado ce ko miji ya bata yar da da zata yi aiki a cikinta duka wannan muna yin shi yau alhamdulillah har ya sa matan muka gama kanmu muka yi kungiya muke da gona ta mu ta kanmu inda muke aiki mu yi noman na damana yadda na ce muku a yi na rani ana yi ana saidawa ana yin aiki da shi muka koma kuma yanzu na ranin da muke yi shi kuma wannan daman ma mu ne gaba ɗaya menene ma asusunmu inda za mu samu kuɗin kashi mu buƙatunmu mu na mata mai armen armen mu in akwai duk wani abun da ya shahe mu ba sai mun mai kama wani hannu ba mhm. ba haka ba muke zuwa mu sa gadan gadan muna yi lalle muna da rauni mun san da wannan mazan mu su taimaka mu ɗiyan mu maza kuma sai su kama mu kuma abin da muka saida wannan sai mu ɗauki yan aiki ai to gaskiya alhamdulillahi ana samun amfani fiye da yadda ake zato mhm, mhm. tun daga gona aro na gaya muku mu ta sayi gona ta ta kanta mun samu da kwari na harku wanda muka yi da aka bamu daga aro ne na shekara goma sha biyar aka bamu aro muka samu aka yi mishi giriyaj aka yi muna shato a ciki da fano solar da forage da abubuwa duka a ciki a kewaye take da mangaza da ɗakin mai gadi duka a ciki to wurin barin goni he muka ba karfin noman damuna walla muka same shi a nan wurin to wallahi tashin harko ma abin ya yi albarka muka tahi muka yi tun mata suna zukewa ba su zauwa ko kuwa namijin ya hana mata shi sai suka ga mun yi an zo an saida mun aji saura an dan kowace kuma cikin albarkar da aka yi an auna kowace kina gidan ki za a baki to kun gani sai yasa kowa yake kokarin ma ya sa mata shi ta mhm. shiga ciki tun da an gani da muka yi na biyu muka yi gujiya ta rani sai muka saida ta ga dan sauran waken mutum da alhamdulillah mun yi wake sosai aka saida sai muka sai gona yanzu kun ga ga ta aro ga ta mu ta mu kenan kun gani yanda ake mata suna samu kuma a cikin mu ɗaya ku suna da gonaki nasu na kansu da wanda suka sayi kuma da wanda suka gada mhm. duka suna da su madalla mun sake kan kanki hadizatu hajiya maimu ibrahim kamar a naku bangaren ya ne kuke kuna wayar ma mata kai bisa kan mahimmancin adana albarkatun noman da ake samu to alhamdulillah waye ma mata kai da muka saboda wanga noma da muka yi shi na damana da na taimaki na gujiya na haji na waki da mun ka same shi sai mun ka kama abin mun ka adana da mun ka adana mura ci gaba da zuwa asusun mura ci gaba da asusun mu sai da abinci yayi tsada sai mun ka saida da mun ka saida sai mun ka sa shi ga wanga aikin lambuna wanga kuɗin da mun ka tarda sai mun ka sai taki mun ka sai mai yanzu har kuma da lambunan matakai man ka samu abin magarudu man ka adana yanzu da albasa ta kai ka talatin talatin man ka sai da abin mu da man ka samu kuɗin mu gaba ɗaya man ka taimaka man ka tattaro jama'a kowa an ka fashi ko an ka shi da wanda ya sai gona ta da wanda ya maɗa ne armi da wanda ya ci sa gida ne tun da akwai wani bai da mishi wani shi na ka baka ne alhamdulillah yanzu mata da sun ga mun samu wannan kokari yanzu harin mu 25 na yanzu asusu biyu dole mun ga girka su ga na yan la kanana ga na warin mu mai yanzu mu mu 60 muke mu 60 yanzu da mun da sun ga albarkacin garin ke burin hada miki bana ma da mun ka sai tsaba ga ta noman mu ga da mun ka sai tara shi ka ba 20 20 mun ka hiddo abin mu maza zuwa sun kai kai gare mu dan Allah dan annabi mu ba su duke haka mun ka ba su buhunni buhunni sai yanzu ga kaka sun kai ta mu yanzu suna nan suna ta kutsa da su a tsada su da matan su alhamdulillah suna ta yabon mu suna godiya wallahi <laughs> wata rana ada raban hacin ma an ka eh. sako da ruwa da daren maza ka duka duku duku duku hashiya akwai dan saura tsaba da Allah a mu akwai saura tsaba da Allah a mu mun ka ce wannan ko ka hana mu ta matan ku da to a bartaya dubaran nan ta mm-hmm. mu ta ba mu ba ku in kura su ku turo matan ku ba ku su muka yi da su so kai ta gama da Allah manka ta ba su <laughs> alhamdulillah <laughs> alhamdulillah mata suna nan suna ta shiga mm. Wallah suna ta shiga hajiya asusun nan naki mara so mu shige shi hajiya asusun nan naki mun kace babu lai mm-hmm. ku taho duka ai unwani na amfanin kuwa sunan kungiyar da mata wa masha Allah to madalla madalla hajiya maimu ibrahim shugabar kungiyar unhwanin kowa eh malam lawali gado shin a ganin ku menene yake sa ana yi almubazaranci da albarkatun noma ni abin da nake dibi rashin cin kaye shi ko abin da ke kawo shi mm-hmm. jahilci saboda ita ɓanna duk inda take ba ta da kyau a musulunci haramun mace yanzu me ke kawo ɓanna a takaice wato akwai ji da kai Eh, ka samu abun ka ji kake sai kai abin da ka ga dama da abun ka kai abin da bahaushe ke ce ma wanda ka gwada ka isa da uwa matambarci suke suka tara suka tara sai a sayi ko gona ko wani doki ko wani abinci sai a ba mu shi an isa kenan to na yau sukan sai da don su abin da suka ga dama akwai masu cewa namu ne ku bar mu mai abin da muka ga dama shi ke kaɓanna na biyu rishin waiwaye ba ka tana da kana da iyali ba ka tana da daho ba haka kake ba yanzu ka zama haka ba ka tana da kai ho an muka ka kamance da amma kai ma za kai to sai ya sa mutum wannan abin to banna akwai kuma gasa eh mu ba mun ce hasada ba amma gasa tunda wane ya yi kaza to ni ma sai na yi tunda wance ta yi kaza ni ma sai na yi to yana kawo banna to akwai da yawa masu haka yanzu sai kika zo ko ka zo ka yi noma sai ka ɗauki kayan noman nan sai ka saida ko ka yi aure na ba kan digi tunda wani auren na ba kan digi ne sai ka yi shi ma na banza ko kuma za ka maɗa aure sai ka kwashe abin nan da ka yi noma da shi ba ka rage komi sai ka zuba shi duk cikin auren na ma guda kai ko ka komo ka zauna haka nan wani misali za ki ga kai da kai noman ka aje ba kai ke bata shi ba a'a sai ka tar da ko miji ko ɗa ko mata ko wani ka sai zo sai ya bata abin wata ran kai sai an ma ka waiwaya a ce maka abin nawa ne ya bata shi babu shi to shi dai a takaice ni ji nake jahilci ke sa haka Mun gode sosai wato Malam Lawoli Gado. To kahin mu ci gaba sai mu saurari shidodin jama'a da muka ɗauko dangance da maudu'in namu irin tattalin da ya kamata mata su yi na albarkatun noma. Alhamdulillah mata ai ba su baya ba. Dan mata su na ma al'umma. Dan duk al'umma da ta samu matan da sun shiryu to wata al'umma za ta ci gaba. Ba irin wanga hali da muke shike an kai la haula la quwwata illa billah. Kenan ya kamata mata ko da sun ga mu maza muna almabazaranci da dukiya. <laughs> Ya kamata su daka mana birki. Idan sun ga muna muna banna abin da bai dace in muna yi na'am mai gida ka diba hawa inda mun ka hito hawa ka san inda mun ka hito ba mai gida hawa sai an ci da kyar sai an sha da kyar to yanzu Allah kawo muna albarka to ya kamata mu gode ma Allah ko mu kokari albarka da Allah ba mu sa ta inda ya dace saboda mu unhwani kan mu unhwani jama'a to da ka bige ka tai ka sa su ai ma wasu awan ba su dace ba ke shi na cewa mata ko su ban matsayi a cikin al'umma domin su sun yi mu ma kulawa da ma arziki don mu bakin mu mu kawo gida so da babban matsayi yi domin in ka samu mata mai tattali to kai ka hai Allah shi musu albarka mata suna ba da gudunmuwa ta tattala albarkacin noma saboda dai wadda mace ga tsaya ta natsu ta gyara abu cikin gida wani namiji bai gyara shi dan saboda wani namiji in ya riga ya samu abu ya kama ina ina inan da shi sai ya kare sa annan shi kuma ruwan idanu mu ko mata mace mai hankali inda duk an ka bata tana iya ta rage ta aji saboda radda namiji ka tambaye shi yace bai da ajiyar tan da kai sai ka ɗauko ta kai dubara cikin gida namiji sai ya koma mamakin wa ina na waga ta samu wanga abu ta yi mana dubara tun da ban bata abin dubara ba akwai rana akwai akwai ranar da babu mata yan uwan mu ya kamata da abincin gona da abincin da aka saiwa da kasuwa a kawo ma in ka ga namiji ya kawo ya kamata ka attala ka adana saboda akwai gobe ke mace da a cikin gida ke ta adda matsala shi namiji wa ya shi ka yi shi barka nan da yara inda duk babu kaina yara ga dibi ba su dibin uba dan haka mata 'yan uwana ya kamata a zan adanawa da wurin biki da aka yi abinci a yi shi a bar shi nan badage badage ga shi nan ko ina da Allah da annabi mata a rage banna a zanya abinci dan daidai lalle lalle azimin in ka ci ka raga gobe kana so ka dauko ka ci dan saboda in ka bata yau gobe za ka dauka cikin wanga lokaci da muke ciki ne Allah dai shi taimaka kuma Allah shi ka mana saukin wanga abu in mata sun ka attala abu wallahi haraka tana tuwa da sauki kwaran gaske ta ka tuwa da sauki sauki kuma saukin na muka bi da ubangiji Allah shi ka mana shiya cikin ƙasa duka gudunmuwar da ake son mata su bada shi na su rage amma bazaranci da abinci kenan abubuwan da ake sarrafawa ana bata su lokaci guda kenan in an ka da shi abun nan in ya kai wani lokaci kenan an ci umfani da shi kenan bai kamata ba a ce yanzu gashi kamar lokacin kada muke na buki na muke ciki sai a yi abinci mai yawa a yi kashe-kashe a ɗoka a kai gidan mazaje a kai gidan amare kenan maimakin abin nan a yi shi yanzu ana bata abinci ana banna shi kenan mata su kawo gudunmuwa gudunmuwa ga abun nan wada aka yin nan yanzu a rage shi a zan tahiya sannu sannu ayi kalila wada abun nan aka numa shi ana son shi kai lokacin da aka son a same shi eh, lalle mata suke kawo gudunmuwa dan tattala albarkatun noma saboda kaga su mata su ne ke harkoki cikin gida kenan suna ga tahiyar da harka abinci da wani ne kenan an ka baka kana yi a hankali saboda gobe abun nan da kan raba bi gobe sai ka dauko shi kuma ka aiki da shi to madalla mu dawo na cikin ɗakin magana inda za mu ci gaba da muhawarar tamu kan tattalin albarkatun noma kun ji dai ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya abun da suka bayyana muna eh hajiya maimu ibrahim me zaki ce a game da ra'ayin da matan ga suka faɗi da muka saurara kan wannan batun na kiyaye lalle ni wancan magana da na ji tan sun jira din, na jira din ta mhm. tunda magana su ɗaya da tau tunda mace ita a tattalin gida ita a gyaran gida komi tuhon namiji mace ta yi shi waye, kuma mace ta yi shi girma tunda mace in ta soka da arziki sai ka yi shi kuma ta soka da cayi kayi yi abin da a tattalin mu mata tabbat in an ka baki tiya baki da tiya na rage ta zaki ki daka saura gobe an ka baki ke rage saura har da namiji ba shi da wan ga saura saura da kika daka suna zaki dokuwa ki wani kenan kya gyara kya gyara gida ko kya kara shi kenan kuma in ya da shi gudun ki da arziki kuma shi baki arziki ki adana saboda in ya baki ki adana ki ya dar me ki kenan ki tattala na zaki ku ci gaba ki da diyan ki mi a gurin ki gurin ki ki ci ki sha diyan ki su ban kasa ki shi ban kasa mace kuma ita a gari gida madalla mun gode hajiya memo mm. uwar gidan ku ya hadizatu mamman kin ji ra'ayoyin da muka saurara na jama'a kan maudu'in namu na da muke tattauna akan shi wanda ya danganci tattala albarkatun noma me zaki kara mana kai? to sai dai in yi kari tun da dai na goyi bayan su na goyi bayan ra'ayinsu sai nan kasan mada zance a karkarar madawa alhamdulillahi babu battal a wajen mata yadda zan iya tun da namiji ɗebowa ne za shi kullum ya baki abinci kuma kamar yadda aka haɗi dai ba duka ba za a dake sai kullum an adana akwai wadda ba ta da mai adano kuma akwai mai yin battal menene mai yin battal wanda ta adana sai saidawa ne zata ta yi wata harka daban mai adanan ku adana za ta yi saboda gaba eh sai dai abu ɗaya na gani ta tabi'a ta matan nan wanda kullum yana ban mamaki in an dafa abincin kamar yanzu wajen hura duka za a dame ta cikin mabakaci kan wani lokaci ta yi tsami alhali wajen gabas sai in ga dawanni ne ake yi bakin abin da za a sha shi ne za a ɗauka dama sai ku ga dawan nan ya kwan biyu uku yana nan aje alhali nan aka yi hura yau an zo an yi ta binduma ana ɗiba kan gobe ta yi tsami kun ga yana yana cikin almubazzaranci sannan kuma abinci nan rattun wahi za a ɗauko nama jaɓe jaɓe Allah ma maza albarka sun sayo sun kawo to ke kuma na ki gyarawa ne ki adana sai a gama duka a dafa ran nan a ci gobe a yi zazzahi alhali ku aka kawo shi kika hudda na dafawa kika soya wannan ba gobe ba jibi sai a dawa tunda daga sati sai sati ne sai ga kullum an dafa nama an ci an yi zazzaki kuma a rika bugu gaba alhamdulillah gidan wani an ci nama an yi zazzahin shi alhali nama abu ne wanda za a ci yau kuma a ɗan bari har kwana biyu to shine dai nake gani wanda mata suke yi kullum yana ban mamaki sai mu komo wajen walima ki ba namiji iya ki ba shi abincinta ki ba ta kayan ɗaki ki bashi eh, kayan armin ma kanwashi kenan wannan yana cikin babban almubazzaranci da mata suke yi to a nan gurin ina so wato hadiza ki kara fayyace muna ban fahimta ba kayan armin kanwashi mm, kayan armin kanwashi saboda ni kin ɗauko kwanoni kin bada wanda za a raba ma dangi kin ɗauko tafi kin bada kin ɗauko atanhohi kin bada ma sahani menene duka kin ɗauko kin bashi wannan kwanoni haka a ja sai a kai tabarmi sai a kai ma kanwashi abinci kin kawo ka kai ma kanwashi shi shine nace kin bashi diya kin bashi abinci kin bashi kuɗi kin bashi kayan arman kanwashi. to wannan ina gani kullum ban na jin daɗin shi in na gani ina tausaya ma mata game da wannan wannan gaskiya ban na jin daɗin shi kuma in da ma a samu wata rana sai ku samu wani lokacin da za a zo a yi muhawara bisa kan wannan battar da ake yi mhm, mhm, mhm. a komo kuma sai wurin aka zo armi suna wurin biki sai a zo a yi abinci ya wuce mizani a bar shi nan almajirai su ma ci su bar shi a yi ta ɗauka ana shanyawa rana ɗaya an ci abincin shekara bai kamata ba wannan duka abubuwa ne wanda ya zamanto banna abinci da mata suke yi wanda bai kamata ba alhali aka dafa dan daidai ya wadatar shi kenan ya isa in mutuwa ce ma aka yi haka ne kai ba a bar ka ba da kukan zuci kuma za a zo a yi abincin a ci shi har ya ɓaci a rasa ba a bambance makoki da harmi alhali ku da da aka sani an maka mhm. rasuwa ba ma dora tukunya makwabta ke kafin ka yawa to kun gani kenan shi dai ne ni dai nake gani wannan mata mu ya kamata mu gyara in muka je ana gasalwawa ki ganin kin gani gidan waccan ke ki shi wannan bai kamata ba ka tsaya daidai ruwa daidai tsaki in ka adana ho yau gobe kai za ka ci abin da mijin nan naki ya baki in kika bari ya baci wani ba ya zo ya baki ba wannan shi ne naki kenan in ka adana abun ka yau gobe sai ka ɗauka. mun gode kwarai da gaske hadizatu Mamma. eh malam lawali gado filozof mun dawo a bangaren naku kun saurari ɗaya bayan ɗaya ra'ayoyin jama'a hatta da ƙarin da su maimu da hadiza suka yi ku kuma menene ra'ayinku a kai ni ya kamata ki fara tambaya kika tambaye ku ya kamata a fara tambaya ko eh, da sun riga sun sun haɗu na A ko kuma wanda ai ba su eh, faɗi ba da ke <laughs> yadda za abinda abin da ɗan ƙarawa shine babban maganin waɗanga mas'aloli to ilimi a nemi ilimi wanda suka same shi a je wurinsa a samu in aka samu sai kuma a kai shi ga waɗanda kuma ba su da shi ɗazuna ce muku mitse bisa ƙafafunmu mhm. hakuma ba ta gyara sun ɗauki mataki ma bai zuwa ko'ina to sai mu ma kanmu maganin abin da su ba su mu ba in muka yi ni adanawa kenan dole gare ku ne ko musulunci ce aka yi mace ita ke kiwon iyalin miji da dukiya ta to ku kiyaye eh, muku karamba ni ba malam amma dai <laughs> mun gode malam lawali gado mun gode kwarai da gaske uwar gidan kuya hadizatu kamar daga magabata ko masu hada aji me kuke jira a bangaren tallafi ko kuma kamu kayan aiki ko kuma kara muku ilimi bisa wanda ke gare ku don ya kasance mata sun samu karuwa bisa yadda ake tattalin albarkatun na noma. Mm, madalla malama hawa'u gaskiya alhamdulillahi gwamnati da su da masu hannu da shuni suna tallafawa sai dai a ce su karfafa tunda akwai aina gaya muku can baya mu dai mu ya taɓa samun tallahi mhm. kuma akwai gungunan da suka samu tallahi na sarrafa kayan noma akwai waɗanda suka samu na ajiye kayan noma su har lokaci ya kai sosai da akwai waɗanda suka samu tallahi na noma ana samu matan dai shi dai su dai tana da abun sannan ita kuma gwamnati ta ƙara ƙarfafawa in an samu yau in an bada nan gobe a ba wancan ji ba a ba wancan abin haka nan sai ya yalwata kowa ya ji daɗi ka amince su ma masu hannu da shirin su ma su yi sai dai kuma in an yi abin dan mata gwamnati ta bi sau da kawa ya shiga hannun mata mhm. ya zamanto waɗanda aka kawo abin dan su abin ya shiga hannun su shi dai ne za mu haɗi To madalla ina ganin cewa kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin Barira Saidu wata mata ta jajirce sosai take gudanar da wato al'amurra na noma. Mai kimanin shekaru arba'in da biyar da haifuwa malama Barira Saidu magatakardar kungiyar mata zama lafiya a anguwar Nasarawa da ke da'irar Galma ta kwashe shekaru da dama tana noman damuna da na rani. A cikin cimakar da take nomawa Barira Saidu na samun amfani da dama domin da shi take ɗaukan ɗawainiyar iyalinta musamman ma na yaranta da suke kama mata cikin aikin noma. kamar bisa noma da nika na damuna ni da yara na kai muna noma haci muna sa wake muna sa dawa muna sa gujiya gaskiya muna samun unhwani kwarai saboda in mai noma muna dobo abubuwa daji mutum shi dobo wake shi dobo gujiya shi dobo dawa ka dobo kara ka ba bisa shi kai kiwo saboda haka mu muna amfani da noma sosai lalle kam ina samun tallahi kamar in yara na sun hita sun ta sun noma sun kame ganin irin matsalolin da take fuskanta malama barira saidu na fatan ganin mahukunta sun kawo muta taimako wani biyu kana tsaka aikin dole in baka da wasu abubuwa haɗanda ya kamata kai sai ka yaran ka ya zo ya nomo ya ka maka ko ka zo inda wani dan uwa wanda ka san yana ya hi ka nauyi ya hi ka sashe taimaka maka to gaskiya bisa ga noma rani rashin jari shi babban matsalar mu da mana aiki kun babu ruwa ko ka dasa aiki wani bi sai kana son ka sai takin zamani kana son ka sai magani baka da kuɗin da zaka sayi to nan na muka samu matsala eh ina kira da gwamnati mu samu tallahi mu samu ƙarfin gwiwar da in man ka dasa aiki a kama mana mu yi aikin nan shi ta yi kyawun amma saboda rashin ƙarfi shi yasa abba mu masa hankali da wannan sarrafa kayan Umar mai kasuwa wani mazaunin garin da ke tallafa ma mata ya yi fatan ganin magabatan sun taimaka ma mata da kayan aiki musamman ma na injinan jayo ruwa. Tallafin da na kawo musu kamar in sun ka fara aiki sai in zaka in gyara musu sai in ci musu to su ta ba da ruwa. In sun samu wani ɗan abu suna bani wani ɗan abu suna ce min in zan sayan goro kowace rana inda zaka dai ni kama musu sun ka gyara sai su ci min ni wani ga dan abu ka ka sai goro ta shekara yayi kyau wani shekara bai kyau kuma ba mu hasayi to aikin mu da su eh, kama eh, shina yi sannan kuma tallahi abba su samu tunda wani lokaci sai aiki ya taso ga ruwa da nisa sai injin shi tsaya ni kiran da nake gaudana inda abin mu samu na matan mu a yi musu rijiya wadda an rijiya in ya so mu ko ba a yi mana tallahin injin ba dai an kai mana rijiya wadda an rijiya mai ruwa mun gode mu Allah ka su yi noma su yi ga wuri an gina musu rijiya wadda adda ruwa ko mu muna san injin mu musa sai mu ci mu san injin mu musa to rijiya abba mu da ruwa abba mu da tunda sai rani ya taho waɗanga ruwajin da basu su gino ba sai su ɗoki kaga aikin ba zai kai ba ba zai yi wani abu ba eh. Sana'ar noma ta rani ko ta damana na da mahimmanci sosai a cikin rayuwar al'umma musamman ma na mata wanda dalilin albarkatun da suke samu ne suke samun na korewa bakin su kuda kuma hadda ma taimakawa na kusa da su da na nesa. To madalla ina ganin cewa ma dai duka duka dai a nan muka zo ƙarshen muhawara amma ka mai sallama da ku zan so in ji ta bakin ku ko kuna da wasu shawarwari ko wasu dubarori wanda idan an kai aiki da su za a iya karfafa ma mata wajen kokarin da suke yi a ɓangaren tattalin albarkatun noma sai mu soma da ku malam wani gado shawarorin da za ni badawa shi dai na farko mace ta san ita mace ce akwai haƙoƙinta na rayuwarta ta aure akwai haƙoƙinta na ma'aiya akwai haƙoƙinta da allah ya keɓe mata akwai haƙoƙinta da al'adu suka keɓe mata ta yi amfani da su shawarata ta biyu to kuma sai an jajirce saboda aka ce kana da haƙƙi to ko a baka shi ko ka kwato shi ko a baka haƙƙinka ko ka kwaci haƙƙinka cikin biyu sai an yi guda in ka samu aka baka haƙƙinka to ka tanada shi ka kula da shi in an hana maka haƙƙinka to sai ka nemi haƙƙinka shi ko nema haƙƙinka sai ta hanyar da na ce muku ɗazu sai da ilimi dan sai da hikima wani da ƙarhi kake kwato shi wani da baki kake kwato shi wani da shawara kake kwato shi mu kula shawarata ta uku mata ku sani da haƙƙin al'umma bisa wuyan ku shiki in kuka ga al'umma ta zama ta kwarai to ku ne in kuka ga al'umma ta lalace to ku ne gidan mazan ku ga hannunku diyan ku ga hannun ku. abincin mazanku ga hannun ku. lahiyan mazan ku ma ga hannunku wagga daraja ce da Allah ya ba ku bar wasa da ita na hudu ku yi hikimar da za ku yi ku ganar da al'umma inda kuka sa gaba inda kuka sa gaban nan to ku tabbata da mun gane da abin da kuke guri in ba mu fahimci gurin ku ba in ba mu fahimci ku ba to da wuya mu kama muku ƙarshe sana'o'in ga kusan irin ta yadda za ku riƙa yi da su akwai waɗanda suka daɗe ciki akwai wanda suka ƙure ciki akwai waɗanda suka san makama to sai kuna koma gare su in kuna so abin ya bunƙasa don da abin da kake so ka tahi ka yi wani ya riga ka yin shi abin da kake so ka yi wani ya hi ka sanin shi abin da kake so ka yi wani ya ma hi ka kwaɗan shi shi dama ce abai samu ba in ka jawo shi ka neme shawara ka ba shi damar shi ma ya kama muka kuma har shi ma ya samu mahita a ƙarshe abin da za ni ciya da ku kuma sai kun ɗauki haƙuri eh, don da abin da za a yi hau'un ba haƙuri ba shi eh, kun yi ta samun cikas ga gida wani lokaci wani abun ma ko kana so ka yi shuha to uzuri bai bari to sai da haƙuri don a san makama abin a sayar da za a taya da shi hankali kwance in ana so ya bunƙasa to madalla to mun gode kwarai da gaske wato malam lawali gado eh, in mun koma fannin naki cewa da hajiya maimu ibrahim wadda kike mace mai noma kuma kina jagorantar kungiyar mata amfanin kowa shin a ganin ki menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa an kara muku kwarin gwiwa mata sun mai da hankali sosai kan tattalin albarkatun na noma abin da aka so a yi mu da ganin mu a kama mana mhm. a kama mana a tattala mana a ba mu ci gaba yannan kuma a kama mana a ba mu kayan aiki mm-hmm. inda duk an ka kama mana an ka ba mu kayan aiki don wani ya ce mina na za a da a baka kuɗi ka riƙe kuma a koya maka aikin kuɗi mm-hmm. mu daga nan abinda ne ka so ni dai Allah ya kama mana a kama mana a ba mu kayan aiki a ci gaba muna da mu da matan mu da ɗayan mhm. ni abin da nake gani kenan inda duk an ka kama maka an ka baka kayan aiki an ka baka aiki kenan an kama maka kuma an zaka ga hanya da zahir da ka mm. saboda mu da da yara bale mu ko mazan mama da sauransu <laughs> yara da mm. gare yanzu kenan kayan aiki ya hawa kan mu kenan inda an ka baka aiki an ka baka kayan aiki an kara ka gaba Eh, abin da muka so gaba mu ci gaba har a zo a yi kallon mu ga mu da aiki mun samu kware mun samu an kama muna kalamu da aikin daga buhu biyar shidda bakwai yanzu har ga mutum da aikin ɗaruruwa kenan mun ci gaba mhm. kenan kowa kokari za shi shi kudu shi tare da mu su kuma sauran matan wani jan hankali a game da tattalin su matan jan hankalin su sosai alhamdulillah suna jaya da hankalin su tunda suna biye da musu da kuma duk mun ka ce musu yi su kai tunda ke gani akwai masu kiyu akwai masu kuli-kuli akwai masu dumkin daruruwa sana'o'i di kala-kala har na gida akwai masu yi su yi akwai masu yi na gida mhm. tunda ba da ka zama banza wa ga kuɗin da ga ara samu ara zuba asusun ga yan sana'o'i na akai akwai mai talla 20 20 ma samu riba akwai mai kosai akwai mai tsala akwai mai awara akwai mai ke dai yan abubuwa dai ga sana alhamdulillah wanda da za kai kai da labarin da azumin banza mm-hmm. eh tunda kara tattalin kakin satin nan ka samu abin da ka zo ka zuba kenan ka gani ba da azzamni to madalla eh, mu tattalin dai muka so Allah kama mana to madalla to Allah ya taimaka madalla uwar gidanku ya hadizatu mamman muna so mu ji mu ce magana ki ta karshe a cikin muhawarar tamu a ganin ki menene ya kamata a ƙara karfafawa don ya zama cewa matan nan sun mai da hankali sosai kan tattalin. aji Hauwa eh, abin da zan iya ce ma matan madawa mun duwa guda ba ta kacal kamar yanzu bai kamata ba mu mu tsaya gehe mace ki tsaya ki ce ni tallahi nike jira a'a sai mun haɗa kanmu mun yi tsintsiya madarmin ki daya lokacin nan ne za mu tunkara gwamnatin za mu tunkara masu hannun da shuni da za su tallafa mana kuma kamin a ba mu tallahi ya kamata a ba mata horo mhm. don shi babban ciwo jahilci don jahilci shine babban ciwo mu yau kan mu ya waye duk abin da aka bamu za mu san yadda za mu sarrafa shi yadda za mu tallafa shi da yadda za mu samu mu yi dogaro da kai ba tare da mun sake ka hannu ba to shi dai ne abin da zan haɗi eh, na gode su kuma mata a game da wajen tattalin wani irin ƙara hankali kike musu to jan hankalin da zan yi musu wajen tattalin mhm. abin da aka baka na haɗi muku ka tanada ka adana ka kaɓata in an baka ka ci rabi ka ashe rabi mhm. in noma ne aka yi ka a ɗauka lokaci ɗaya saboda wata sabga can ka yi dan a ce ke ce wance da biki da ba a baki ramcen ma in an san baki da ba an baki ba kenan in kika tanada marmakon yau kika shiga cikin bukata ki tai ki tara hannu wani wuri sai ki ɗauko wannan abun ki sai da daidai bakin abun da kike so shi kenan wani bai ji ba asirinki asiri rihe kuma kin biya bukatar ki mm-hmm, mm-hmm. shi dai ne dan me yasa aka ci a nemi abin dogaro da kai ka taimaki kanka ka taimaki mijinka ka taimaki diyanka ka taimaka ma wani ma da ke tare da kai amma ba ka da wani ma bai rabo wanda bai wa hannu mai shuni shine ake bi hannu mai miya shi ake lasa inda zaton samu ne za a bi ka kenan matan ya kamata mu haɗa kanmu in mun haɗa kanmu lokacin nan ne za mu samu mu cimma duk gurin da muka sa gaba mm-hmm, shi ko abin da ba a shi ba a yi dokan shi ba gaskiya kan ba mun gode kwarai da gaske madam kuya hadizatu duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta studio kalango ta yau wadda ta yi tsokaci kan mata da noma wace irin gudunmawa ce kamata mata su kawo a game da tattalin albarkatun noman da aka samu bayan kaka kun ji daidai bayan daya irin batutuwan da muka saurara kuma shawarar da muka saurara daga bakin bakin namu dangance da shi kan shi noman da mata suke yi da kuma yadda ya kamata su tattale shi a madadin malam lawali gado filozof a nan madawa da kuma wato hajiya maimu ibrahim mace ce wadda ta kasance mai noma sannan kuma tana jagorantar kungiyar mata amfanin kowa muna tare da kuma uwar gidan kuya hadizatu mamman ita ma mace ce wadda ta zamanto manomiya ce akan noman rani da na damana sannan kuma shugabar kungiyar mata alfijir da mustapha ayuba da ya taimaka mana a can kan na'ura ni hawa usman a madadin dukkanin su bakin namu nake ce muku sai wani lokacin sha allahu amma kayan misali kwata-kwata da ku sai mu saurari shirin namu na a matso kishi. matsukiji matsukiji wala haulu wala kwata kai ni da gaskiya wannan abu ya dame ni ina zani ni sai an tambaye ni kowace rana sai an tambaye ni wani abu kan yi wani abu ya dame ni kai kai tsaida ma zani haba kai Lahiya, ango ka sha kamshi. Da Allah bari bata min dare wani ango. Mutumin me ya same ka ne tun bakin kofa nike jin ka kana ta babatu. To ba dole in yi babatu ba. Yanzu a kira ni a tambaye ni wajen jika ɗari biyu har hamsin. Waza wani biki na abzinawa ina zan samu wannan kuɗi. Kenan jiya ka ɗauki jika ɗari biyu da hamsin ka ba ma amarya. Eh! sun ce wai gyaran ɗaki za a yi kuma za a kawo on da za su orkestra kuma za a gaito masu fasaha su yi wasanni da kuma wani kayan gargajiya na amarya har da 'yan matan amarya ma sai na samu sai musu kaya. yanzu eh, a hankali a hankali to yanzu mine ne matsala. yanzu amarya kuma ta kira wuni kin san ta tambaye ni. Wai jika kusan ɗari biyar, wai akwai wasu bukukuwa na gargajiya da suka rage da ba yi ba. Ɗari biyar ikon Allah, to su azan suke kuɗi ne kake kwasa ko tsinta su kake ga hanya. A sa azan famfon kuɗi ne ni. A lalle abin ya yi yawa. To ina gane kenan sabgogi har kala uku za a yi, arme guda rak sabga uku. Ba na kwatanta mata ba, na ce mata eh, bai kamata ba a yi ci ta kashin kuɗi. Ta kyarra kwata-kwata ma da magana da nake ga mata. To wai me yasa ma wai ni wanga kashi kashin dala na mine ne? A ni na san ta bashi ta. Ni ina ma su haɗa duka sabgogin nasu uku da suke son su yi su haɗa su a yi su so ɗaya kowa ya huta a huce wajen. Da ma ta gyara na aini. To ita amarya kiyawa ne ta yi. Amarya ina ina kwatanta mata na kwatanta mata ta yi kunnan kashi ba ta saurari kawai abin da take. Kaga kaga dakata dan hiddomin wayan ta ka bani gata yau min ita alo alo shiri alo shiri sannu ya ne wai zancen bukukuwan namu ukun nan eh so bisa su ne ma nike muke zance wallahi ya kike ganin wannan al'amari wallahi ka gani gaskiya ya kamata mu yi zancen ya kamata kuma ai bikin nan uku suna biye da juna ba a yiwa a ce an yi guda ba a yi guda ba ka san dai ko haba kima ni bai tsammanin waɗannan abubuwa ba za su bukata kuɗi da yawa kusan jika ɗari bakwai har da hamsin ne ina ganin hanya guda ce in kin yarda mu haɗa ukun gaba ɗaya a yi a huta. A'a a'a kaga ba na iya yin uku ba tare gaskiya abu ne wanda ake yin shi a kowane lokaci kaga akwai Eh, bikin gargajiya bangaren babanmu akwai kuma na bangaren mamata akwai kuma ka gane na bangaren ko ka gane shi ma ya kamata a ce mu yi shi amma tuni na hudi ma mutane kuma yanzu kai ka ce mini ba a yi haba kai ma duba zancen gaskiya kuɗi sun yawa ina zan samu wanga da kuɗi to ka gani dai to shiri ka gani dai ai dai ba ma canza wannan shirin namu ba da muka yi ba ko yanzu mun yi zance ya kai mako biyu yanzu sai da lokaci ya kawo ka ce mini kuma mu bar zancen ya zan yi in sanar da mutane kuma yaya abokai na zasu ɗauke ni haka nan haba abin da kunya da Allah amsa diba akwai eh, basha ta da za ta miki magana ga ta nan allo amaryar mu sannu muna lahiya ya kike da dama alhamdulillah amarya gaskiya mu mun gane zancen kifa kina da gaskiya balle kun riga kun faɗa mu kowa da kowa amma ni ina ganin shiga ɗari biyu da hamsin ma ai za su wadata don za ku haɗa dukan shagulgulan ku uku ku yi sannan kuma sai ku sauƙaƙa ma bakin ku kuma kowanne zai iya sa kayan shi na gargajiya nashi wanda ke gare shi ha baki ko uwa mutane ba sa so hakan ba yawancin abokaina da suka yi aure sun yi wannan bukukuwan na gargajiya kuma daban-daban dan me ni za a ce sai na ga masu gaskiya an haka nan ne ni a wasa ma shi kenan. a'a kin ba a yi haka ba ba sai an fasan ba kawai kamata ya yi mu tsaya mu daidaita junanmu. Abu ne mai kyau a yi shagali na gargajiya tunda abin murna ne aure, musamman kowa na al'adun shi. Amma kuɗin ne nake ganin ya yi yawa sosai idan ya kawo su duka ya zuba a cikin shagulgulan. To bayan bikin naku mi za ku ci? Kuma aike ma kanki kina son ku zamna cikin hali mai kyau bayan biki. Kai kuwa hakan kai. Sannan kuma kar ki manta akwai cocktail wanda kuke son ku yi shi ma. Idan kika duba da kuɗin da za a sawa a ciki da kun baƙin da za a gayyatowa. Bayan ma wani kuɗin sadaki da aka bada tun farko, wani kuɗin kitso, wani kuɗin lalle na gomash, kai gaskiya yayi ƙoƙari ɗan uwa. sanan ga kuɗin rigunan ku da za ku sawa ba ki ganin abin yayi yawa sosai kum duk yanda kika yi da ɗan adam ba ki mishi daidai duk yanda aka sai ya kawo wani zance ya tofa miki kowa yayi daidai gwargwadon abin da mai gidan shi kan iyawa da shi ma kan shi kan iyawa idan da yana da babu matsala ne da kaina zan tilasta mishi ya yi tun da gargajiyar mu ce amma da yake baya da kinga sai a daidaita yawa <laughs> wallahi gaskiya ne haka ne uwa to yanzu yaya za mu yi na riga na haɗi ma mutane duka da za a yi bikin uku duka cikin satin nan. To kin san da zaki? Mm. Kamar yadda kika faɗa musu nan tun farko. haka za ku komo ku lallaba su ku kwatanta musu da niyya ce kuka yi ta za ku haɗa dukan waɗannan shagulgulan a yi sabga ɗaya mhm. sannan ga mawaƙan da za ku gayyatowa da kuma wajen da za a ƙawatawa yanan kin ga su kansu baƙin naku za su ji daɗi idan aka ce kowa ya sa irin kayan shi da ke gare shi na gargajiya sai ma ki ga da shagalin zai ƙawatu ya burge mutane sannan kowa zai haskata shi al'ada haka yawa abin da ne ta gaya mata kenan wallahi na sai yanzu ta gane ko hakan kuma zai sa 'yan matan amarya kan kansu ba sai sun yi kashe-kashen dala ba na yin wasu kayayyaki har kala uku. To shi kenan na gode uwa na gode da shawarar da kika bani ba matsala zan sanar da su. Bani ita in kara mata magana. To am shiga ta sai an jima kin shi uwa na gode da fahimtar mu da kika. Mhm. To shi kenan shiri ba matsala. To Sake gani komi zai zo daidai kuma komi za a kare shi cikin shin daɗi. To ba matsala kai ma kai hakuri da kuma jayayyar da muka yi tsakanina da. A babu komi kin san tsakanin ango da amarya ai babu hushi. shi to yayi ai haka nake son shi amma kana taɓa babatu tun A aikin gyara aikin gyara komi to shikenan